Zuri'ar gidan Liman Muhammadu Dikko zuri'a ce wadda ta shahara a garin Gusau, mai kuma ɗimbin tarihi tare da ilimi na fannuna daban-daban, musamman abin da ya shahi ɓangaren limanci a garin na Gusau. A kan haka ne zuri'ar ta shirya walima domin karramawa da kuma nuna farin cikinta bisa ga ɗaya daga cikin 'ya'yan zuri'ar. wanda ya samu mukamin shugaban ma'aikata na jihar Zamfara, wato barista Ahmad Liman. gadai dai yadda walimar ta gudana a ɗakin tunawa da Dr. Garba Nadama da ke nan garin Gusau, babban birnin jihar Zamfara. Malam Sanusi Liman shi ne malami na farko da ya fara buɗe taron walimar da addu'a. Allah ka raga muna Allah ka yi muna rangwami Allah ka yi muna afuwa Allah ka zo zan fara lafiya kamar take a da mutum zai bar shagon shiru buɗe mutum zai bar shagon shiru buɗe ya je ya yi sallah Allah ka sa wannan aminci ya dawo wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil samai yasifun assalamu salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bayan buɗe taro da addu'a sai aka gayyaci alaramma malam sufyan domin ya gabatar da karatun alkur'ani musamman ga mahalarta taron inda alaramma ya fara kamar haka ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى دينكم لا sai aka gayyaci alhaji abubakar sadiq sambo domin ya gabatar da jawabinsa na maraba da baƙi musamman mahalarta taron walimar inda ya fara nasa jawabi

alhaji dr dauda na dare masu girma 'yan majalisa masu girma head of service masu girma manyan kwamishinoni na wannan jiha masu girma ƙwayen musarakuna musamman mai musakin bakinmu emir eh, dr ibrahim bello busau da sauran wakilin emir eh, da ainihin ɗaya na na fara da sauran mayan-mayan bakinmu mayan-mayan malumanmu wanda suka malarta a nan mayan-mayan kwayoyin ƙasarmu kamar su mayana su galadima su madawaki da sauran kwayoyin ƙasa waɗanda sun ka samu halarta a nan masu girma mai mai malamai wanda suka samu halarta miya da ainihin wato uwayenmu mata da yanne da ƙanne da yan uwa da samu ina maku gaisuwa ta addinin musulunci na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da farko muna maraba da zuwan ainihin wato baƙi masu girma waɗanda suka yi sona kamar na ambace su mayan mayan mu da mayan ma'aikatanmu da ainihin famar sutura da tsari da kuma waɗanda ke ci yanzu da manyan daraktoci wanda suka zo su wannan taro na mai girma shugaban ma'aikata shi ne sabis of service muna mafi da zuwa a wannan ainihin farfajiya wadda aka haɗu don ta ainihin ɗan uwanmu murna bisa ga ainihin wani nasibi wani abu wanda allah ya bashi a cikin wannan gwamnati ta wannan jihar ta zamfara yana kuma sanye da zuwa ga 'yan jaridunmu da ainihin wato mazanmu da matanmu wadda su samu harantuwa a nan duka muna masu sanye da zuwa duk da ayyukansu da hidimominsu suka yi su suka aje don su shaidar nan taro. Ɗan jawabin maraba da baƙin sai aka gayyaci na'ibi Malam Abdulkarim Umar na'ibi.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 ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu haɗu ne nan domin taya ɗan uwanmu murna da kuma waton taya shi farin ciki akan wannan matsayi da ya samu gida na ilimi gida na karatu babu ko shakka akwai buƙatoyin nasiha da wa'azi da jan hankali ga duk wanda ya samu matsayi wannan nasiha za ta kunshi abubuwa kamar haka na farko shukuru ala ni'ima godiya akan ni'ima in ka samu ni'ima to ka yi godiya ga Allah wanda shi ne mai yi kuma shi ya yi ka abu na biyu wata nasiha ce wadda take tajarrubi na rayuwa na yau da kullum yana nuna haka shine an yi matsayi na head of service babu ahmad aliyu liman yanzu ga ya ana yi da shi kuma za a yi babu shi abu na biyu abu na uku shine taqwallah fil amal jin tsoron Allah a cikin aiki babu ko shakka wanda yake da wani matsayi ko wata madawa ta iko to ya ya sa jin tsoron Allah a cikin haka abu na hudu shine mu ƙara tunatar da shi abin da ya sani kuma mu tunatar da junanmu cewa shugaba za a tambaye shi ranar tashin alkiyama abu na biyar shine a ƙara tsoratar da shi da tuna mashi illar cin haramun abu na shidda shine kwarewa a cikin aiki addinin musulunci ya tsara mana kwarewa a cikin aiki abu na bakwai shine musulmi suna akan sharaɗinsu kiyaye dokoki da tsari da abin da an ka shar'anta a tsakaninku wajibi ne a sauke wannan nauyin abu na takwas shine arrifqu la yakunu fi shay'in illa zana tausasawa ba ta shiga cikin kowane al'amari face sai ta kawata shi ta kyautata shi abu na tara shine kyawawan ɗabi'u da ake so wanda ya samu jagoranci ya kiyaye waɗannan kyawawan ɗabi'un abu na ƙarshe kasancewar lokaci ne na aiki da shagaltuwa da aiki mai yawa shi ne a tunatar da shi muhimmancin kiyaye lokutan sallah babu ko shakka daga gidan sallah ya fito don haka ya zama aya da sauran ma'aikatan gwamnati a wurin kiyaye lokacin sallah kan ni'ima Allah madaukin sarki ya yi alkawari ga duk wanda ya baya ya kore mashi shi kuma zai ƙara mashi Allah madaukin sarki ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku ya sanar cewa wanda ya gode Allah zai ƙara mashi to ka gode ma Allah akan wannan ni'ima Allah zai ƙaro maka sama da abin da kake kan shi yanzu haka daga cikin hanyoyin da za ka gode ma Allah shine ka gode ma Allah ta hanyar kallon waɗanda suke ƙasa gare ka kamar yadda hadithi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tanzura ila man huwa asfala mink wanda hadithi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi wanda cikon hadisin hadithi ne na abu hurairah Allah ya kara mashi yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unzuru ila huwa ila man huwa asfala minkum ku yi dubi zuwa ga wanda yake karkashin ku wayanda suke kasan ku wala tanzuru ila man huwa fawqaku da ku yi dubi zuwa ga wayanda suke saman ku domin in ka yi dubi zuwa ga wanda yake saman ka kullun za ka sanya ma kanka gurin son haka sai ka cin mashi amma in ka kalli na kasa gare ka babu ko shakka za ka kalli cewa Allah ya maka ni'ima ya maka baiwa tun da ya daga ka akan suwana da suwana da suwana da suwana kuma hakan ba zai sa ka yi alfahari ba sai ka yi koyi da ɗaya daga cikin annabawan Allah annabi Sulaiman alaihi salam wanda ibn jarir rahimahullahu ta'ala bayan karanta wannan hadithi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi sharhi yace hadha hadithun jami'un li anwa'il hayy wannan hadithi ne wanda ya haɗa dangogon alkhairi masu yawa yace saboda mi لأن الإنسان إذا رأى من من فضل عليه في الدنيا قلبت نفسه مثل مثل ذلك domin mutum da ɗabi'a shi in ya kalli wanda yake an fifita shi akan shi to zai nemi shi ma bari ya samu haka amma idan ya ga sai ya rena ni'imar da Allah ya mashi amma idan ya ga wanda yake ƙasa gare shi zai yi ƙoƙari ya kiyaye ya gano cewa ashe lalle Allah ya mani ni'ima to mai girma shugaban ma'aikata Allah ya maka ni'ima ya daga ka akan sauran ma'aikata to wannan abu ne wanda za ka gode ma Allah akan shi haka kuma Allah madaukakin sarki yana jarabta mu da ayyuka da matsayi da ni'imomi don ya jarabta mu ya gashin za mu yi haƙuri ko ko za mu yi haƙuri mu roƙi Allah dacewa mu gode ma Allah ko kuwa a za mu kafirce ma ni'imar Allah kamar yadda ya faru da annabi Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman lokacin da ya gayyacewa cewa yana buƙatar a ɗauko mashi gado na Bilqis to sai wani daga cikin tawaga annabi Sulaiman ya ce qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an ترتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي wani daga cikin masu ilimi akan littafi ya ce ma annabi suleiman ni zan zo maka da wannan gado tun kamin ka kyabta ka. kyabta wa ka ta koma wurin ta tun kamin wannan lokacin ni zan zo maka da gadon gadonta lokacin da annabi suleiman ya ga wannan garin gashi gaban shi ya zo to sai annabi suleiman sai ya ce hada min fadli rabbi wannan daga falalar ubangiji na ne bai alfahari ba bai jiji da kai ba bai ɗauka allonka faɗa ba bai ce wannan ya sa dalilin da ya nuna na kowa kenan ba sai ce hada min fadli rabbi wannan daga cikin falalar ubangiji na ne liyabluwani a ashkuru am akfo. domin Allah ya jarabta ne ga zan gode ko ko zan kafirce don haka wannan yana nuni akan cewa wannan ni'ima ga gode ba Allah daga Allah ne wani abu da za mu ƙara tunatar da mai girma shugaban ma'aikata shi ne yau ce taka baka san bi gobe za ta yi ba malamai masu hikima suna wata bayani suna cewa a duniya talatatu ayyam duniya kwana uku ce kawai al'ams ishnahu walan ya'ud yau ko jiya mun riga mun gama rayuwarta ba za ta dawo ba jiya ba za ta dawo ba na bi kuma al-yau na'ishuha walan yadu sai kuma yau muna rayuwa a cikin yau amma mayau din ba za ta dawo ba sai gobe ne ce kadu ghadi la nadri aina sanakun sai kuma gobe shi kuma ba za mu san ina za mu sami kanmu ba don haka yanzu ne hake da dama yanzu Allah ya yi ga kamar yadda ni ambata an yi mulkin shugaban ma'aikata ba da kai ba an yi lokacin da ba kai ba ne yanzu kuma ga ka alhamdulillah kai ne to ka sani wata rana za a yi shugaban ma'aikata ba ka nan ko kana nan kuma ya zamo ba kai bane to don haka ka ƙara jajircewa ka gano cewa yau ce ta ka don haka kai amfani da ranarka shi sa malamai suke cewa alhayatu fursa rayuwa fursa ce dama ce ku ka samu dama kai amfani da dama domin wata za a yi babu kai sai jin tsoron Allah wanda shi kuma jin tsoron Allah zai sanya Allah ya soka kamar yadda Allah ta'ala ke cewa bala man aufa bi ahlihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin wanda suka cika alƙawarin ubangiji suka ji tsoron shi to lalle Allah yana so masu takawa haka kana neman taimako kana neman dafawa domin ka sauke nauyin da Allah ya aza maka to ga shawara kuma magani shine ka rike takawa ka rike jin tsoron Allah domin cikin taimakon cikin tsoron Allah akwai taimakon Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah yana tare da masu takawa masu jin tsoron shi wanda su ne masu kyautatawa to kai kokari ka ji tsoron Allah sai Allah ya taimake ka haka gaba ta gaba saboda lokaci shine jagorori za a tambaye su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum wanda za a sanya shi jagoranci sai ya mutu lokacin da ya mutu yana mai algusu a cikin wannan shugabancin nashi face Allah ya haramta masa shiga aljanna muna roƙon Allah ya kare ka daga wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abi bi fari lokacin da abi dharr ya nemi cewa a nada shi shugabanci yace innaka dha'ifun annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya aba dharr innaka dha'ifun ya kai abu dharr kai mai rauni ne kenan mulki jagoranci ba a so wanda yake da rauni ana so wanda yake da karhi na ilimi karhi na jiki yana da kizakiza, yana da kazar-kazar yana da gogewa yana da ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi innaha amana ka sani mulki amana ne wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama kuma ranar tashi alkiyama to garci ce nadama ce illa man akhadha bi haqqiha sai wanda kawai ya da haƙƙinta muna roƙon Allah ya saka cikin wanda za su bada haƙƙinta haka akwai buƙatar gogewa kamar yadda mun shaida al'umma sun shaida mutanen jiha sun shaida gwamnati sun shaida akan cewa kana da gogewa ta aiki to wannan shine bagidan nuna ka ta aiki ka hito daga gidan ilimi wannan shine bagidan nuna cewa gidan ku gidan ilimi ne ka hito gidan tarbiyya wannan shine bagidan da zaka nuna gidan ku gidan tarbiyya ne ka hito gidan dattako wannan shine bagidan da zaka nuna gidan ku gidan dattako ne domin Allah madaukin sarki da kanshi yana so in an samu mutum aiki ya yi kokari ya jajirce ya kware cikin aikin nan kamar yadda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu an yutqinahu Allah madaukin sarki yana son idan aka sa ɗayan ku aiki ga ya tsaya ya yi aikin nan ya kwankwance shi yadda ya kamata wannan Allah madaukin sarki zai so ka da wannan to muna maka wannan fata ta kai aiki da iyawa da ƙwarewar da Allah ya hore maka haka daga cikin abubuwan da za su taimake ka wurin sauke aikin ka lami lafiya shine kyautata aikinka kai kokari ka kyautata aikinka ko ba komi ka sanya ihsani a cikin aikinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay malamai suka ce da aka ce kulli shay to komi ya shiga mu'amalar rayuwa ta shiga mu'amalar duniya ta shiga balantana kai da an ka ɗaura ma jagorancin da Allah zai tambaye ka ranar tashi alƙiyama abu na gaba shine sanya tausasawa tsakanin na ƙasa da kai kai mu'amala da su da kyakkyawan mu'amala kana mai tausasa masu domin wannan ɗaya ne daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce mashi fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أذنت توكل على الله إن الله يحب المتوكلين على مدوكين سركي ياتي سبورا رحمة تبو بنجيزي كسنية يا مسو كتوسع مسو ولو كنت فظا غليظ القلب دا كاكا سنشيبي كوشا علي hali من fadu min hauli da duk sun watse gabaninka a gehe da kai in ka zamo mai kaushin hali a cikin mu'amala da ma'aikatanka to ba za su ji daɗin mu'amala da kai ba ka zamo mai sanyin hali mai sauraron uzurinsu in masu tsaye gumi sun kawo maka tsaye gumi ka tsaya ka tambaya ita ce tarbiyya ta addinin musulunci يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ما لم يسكت فتثبتوا لحق تثبتت إن أنا كاو مكا وانا يا كذا وانا يا كذا ينا قوقري يا ربا كذا وند يجي جكين كمي الخير يا كاو كان شي وند شي kuma bai iya alkhairin wancan din sai kai kokari ka bincika ka bi abubuwa a hankali ka jira su ga jikinka ka kyautata musu kyautata musu za ta sa su soka kyautata musu zai sa su taimake ka kyautata musu zai sa su kaunace ka kyauta musu zai hana a cutar da su a cutar da kai tare da su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya aika mutanen shi zai aika sahabbai zuwa wani gari yana masu nasiha nasiha shine yana ce masu yana ce musu bashiru wala tunafu. ku yi bishara dan hukore mutane wa yassiru wala tu'siru sannan ku sauƙaƙa da ku tsananta to muna ƙara ba shugaban ma'aikatan gwamnati shugaban ma'aikatan jihar zamfara wannan shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a yi bushara kada a kore a sauƙaƙa kada a tsananta kuma wannan ba shi zai hana doka ta yi aikin ta inda doka ta dace ta yi aikin ta amma a sassafta abin mutane a hankali a yi ƙoƙarin jawo su ga jiki mai buƙatar nasiha a mashi nasiha mai buƙatar a gyara mashi a gyara mashi mai buƙatar a hukunta shi shi ma a hukunta shi haka an samu hadithi daga abdullahi dan umar ya ce anna rajulan ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah inna li qadiman yasiu wa yadrib ya rasulullah ni ina da wani bawa yana kuntata man bai kyautata man sannan yana zalunta ta sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam afa adribu shin in kama shi in mai duka in zane shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ta'fu anhu kullu yawmin 70 marra kowace rana kai hakuri da shi so 70 kowace rana kai hakuri da shi so 70 kuma wannan ya bayyana aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik ya ce ya shekara goma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce mai bari ba don haka ka zamo da ma'aikatanka kana mai tausasa musu kuma ka yi kyakkyawar ɗabi'a tare da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce wa qaliqun nasa bi khuluqin hasan ka kyautata ka yi ka da mutane da kyakkyawan ɗabi'u su ko wayannan kyakkyawan ɗabi'u za su taimake ka matuƙar taimako wurin sanya soyayya da jinƙai tsakaninka da ma'aikatanka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana daga cikin abin da ake samu wurin kyakkyawan ɗabi'u shine annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa ma yaqulu an-nas al-janna taqwallah wa husnul khuluq mafi kyawun mafi girma abin da ka sa mutane aljanna shine jin tsoron Allah da kuma kyakkyawan ɗabi'u Buzurin da ni yau akwai sauran shi amma lokaci yayi muna fatan abin da muka faɗi Allah ta'ala ya sa ya yi aiki a cikin zukatanmu ga baki ɗai kuma ya yi aiki ga shi wannan jagora muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka ya baka ikon sauke wannan nauyi na al'umma ubangiji Allah ya sa ka zama alama ka zama wata aya wurin kwatanta adalci da kyakkyawan jagoranci a wannan jiha taku Allah ya taimake ka Allah ya sanya ka ƙara wannan mulki naka lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an gayyaci farfesa kuma malamin makaranta ɗaya daga cikin 'yan zuri'ar gidan domin ya gabatar da jawabinsa a gurin taron tare da nuna murnarsa da farin cikinsa na halartar wannan walima. aiki na shine in koya ma mutane yadda ake magana shekara talatin da suka wuce ina koyarwa a jami'ar ahmadu bello university ta zaria kuma ina koya ma mutane yadda ake magana ba kowa ya sani ba dalili shine shekara 45 da suka wuce ba na zane a kusau. iyaka in shigo kusau kwana guda kwana biyu in fita amma na farko kafin in yi abin da aka ce in zo in yi na wuri. ina ma Allah godiya da ya fito da ni da sauran 'yan uwana da tsakon. muhammadu dikko muhammadu ashir layi muna da ɓangarora da rasu da yawa daga wannan gida mai albarka nan ma bisa teburi yawanci do iyayena ne kamar mai martaba sabbin katsina alhaji ibrahim bello ba baya ta gare ni akwai kanina a cikin layin muhammad dikko akwai kamar ma'azu abubakar professor ma'azu abubakar federal university bc federal university gusau duk kannina ne akwai sabbin sudan da sauransu ya kamata wanda zai yi magana kan halin ahmad ahmad dai shi ke bi mu wanda suka yi gwagwarmaya ta rayuwa tare da shi akwai abubuwan da suka sani game da shi wanda ni ban sani ba ni dai na san wani abu an tada mu da kan tushen riƙe gaskiya da girmama al'umma da jin tausayin al'umma wasu rayuwar ahmad ya san yana girma mutane yana kwatanta riƙe gaskiya abin da ya tasa shi matsala da gwamnonin zamfara waɗanda suka shuɗe shi ne maganar gaskiya to duk yawanci mu haka muke za mu zanna lafiya da kowa da kowa akan gaskiya kuma duk wanda ya ce bai son gaskiya za a ji mu tare da shi abun da ɗaya ne ke faɗi son in faɗa kan ahmad aliyu liman kenan amma zan so na wanda ni na koya masa ni na sa akwai abubuwan da ya sani wanda ni ban sani ba game da malam ahmad ali liban ya wakilce ni ya faɗi waɗannan abubuwa kuma ni na yi imanin ta cewa duk wanda azzanna nan dai so ya ji wani abu game da rayuwar alhaji ahmad Ali liman na gode ina zan kira dr sani ahmad sabo ya wakilce ni wurin bayyana ma al'umma waye ne ahmad alhaji ahmad aliyu na gode shin ko wane ne ahmad liman wato sabon shugaban ma'aikata na jihar zamfara sani ahmad sambo gusau ya gabatar da takaitaccen tarihin rayuwarsa kamar haka distinguished guests ladies and gentlemen I present to you an accomplished legal luminary who has combined knowledge of law and knowledge of civil service procedure. Civil service-based legal practitioner in the field of public law with specialization in criminal prosecution and legal services to public agencies. Currently engaged in ADR training and having participated in various national and international ADR programs and conferences at Abuja, Cairo and other places across the world. Deployed to Ministry of Environment, Mines and Solid Minerals to address barring issues on environmental regime from standard laws and regulations about environmental degradation to its protection and host of climate change issues. In addition, Barrister Ahmed Ali Luman is a streamlined state role to streamline state role in solid minerals development. He is the chair, State Technical Committee on agro-climate resilience in semi-arid landscape. Let me quickly go to his educational qualification. From 1979 to 1983, Ahmad Ali Imam was assigned Technical School, Mafara, where he bought his way at least the first ticket to go to tertiary institution. Thereafter, in 1983 to 1984, he was at the State College of Arts and Science, Sokoto, and in 1985 to 1989, the prestigious Usmanu Damfodio University, Sokoto, from where he proceeded to Nigerian Law School, Lagos, between 1989 to 1990 and by 2001 he was at Ahmadu Bello University, Zaria, where he went for his master's degree in public law. As much as I would like to say much about him, he has been so great in his CV because they are humble family, humble people that do not want to always announce their presence or to blow their trumpets by themselves. I want to take this great opportunity to say that Barrister Aliyu Liman has really proven to be quintessential gentleman. He is always up and doing. This is a personality that will never be late in any program that he has been invited. Distinguished ladies and gentlemen, this respected family of Imam Muhammad Ujibko and Ashafam have excelled in various aspects of their lives. When you talk about religion, you find that they are leading the first mosques in Busongo, the state capital. And when you go to the university, the apex position you could have in the university is to be a professor. Professor Abubakar Aliyu man, like he said, he doesn't like too much talking, but he trains people how to talk. In fact, he trained me. I will be doing the talking, sir. I have, and, and secondly, if you look at other aspects, his wife Rashida Abubakar Ali Liman somewhere sitting around here. I will not show you. I have seen her. Madama has also got her appointment as a professor from the prestigious Ahmadu Bello University. Tell me too. And when you talk of the civil service, Barrister Ahmad Ali Liman is the head of service. So you can see it is a family that has excelled already and they have demonstrated that good quality of the late Zamboga and Shafa in behavioral ramification. On this note, I would say that congratulations, Barrister Ahmad Ali Liman for making us proud as people of Zamfara and for making us proud as we like to associate with your respected family. Thank you very much, sir. You can take your seat. Bayan kammala tarihin shi kan shi shugaban ma'aikatan na jihar Zamfara, wanda Sani Ahmad Sambo ya gabatar, shiga ta kawo ga Alhaji Mujitafa Isa Gusau, wani tsohon ma'aikacin jihar Zamfara kuma tsohon shugaban ma'aikata na jihar Zamfara, domin ya gabatar ya gabatar da tashi takaitaccen tambihi. ga shugaban ma'aikatar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko da farko bai zaton za a kira ni in dan bayani ba. Amma tun a an kira ni ina ganin wanda ya karanta tarihin shi ahmed liman ya dan manta da wasu abubuwa da bai fada ba ahmed liman ya aiki a ƙarƙashi na a matsayin shi na babban sakatare wanda aka ce wata mana secretary kuma ina ya tabbatar wa jama'a da ke nan wurin a wannan lokaci cikin famanin saktarora da kuke da su tabbas yana cikin wanda muke bugun gaba da shi domin mun tabbatar da duk abin da aka sa shi insha Allah zai tsaya ya yi shi bisa ga fahimta kuma ya sa iyawa cikin shi akwai famanin saktarora da yawa wanda idan da za a auna su bisa ga performance nasu za ka ga ba su kai ko'ina ba to shi allah baya cikin irin wannan shi yana cikin kalilin da muke da su ga wannan lokaci wanda lallai sun tabbata a cikin su ba da su. to wannan shi ne ga nemu abu a faɗa ba ko mutum ne wanda bai da rigima baya da surutu baya da rikici sannan tabbatu wanda ya yi rashin gaskiya ko yi mukamansa ko mukamansa ana ya gamshi gaskiya haka ba abin da yake ba ina ga wannan wani hali ne wanda ke ya kamata a sanar da jama'a yana da wai samu ko ba gaskiya ba yana da wai samun hali na faɗin gaskiya ko mai wahalarta to cikin famar da suka aiki karkashi na ina tabbatar maka ina tabbatar maka wanda ke nan wallahi amurin mana cikin mutane da tabbatar da suna faɗa magana ko da ko gwamnati na suna fi gaskiya wannan ba karamin sa aka yi ba aka same shi a matsayin shugaban ma'aikata saura da ne ya sani shi wannan mukami kamar yadda wanda ya wa'azi ya nuna mukami ne da aka yi kuma za a ci gaba da yin shi ina ganin yanzu shi ne yadda sabis na tara da aka yi a cikin jihar zamfara tun lokacin da allah sa aka yi kakarota ni ina matsayin ne da ta na shida shi ga shi ne wani tara to amma kaga shi ikon Allah ba ko sai ina da wurin dan yanzu da wannan wannan aya ce ni na zo da wannan ni da ne da zabi tuntuni to ba ko sai na zo ba ba ko ga ya kanta da mai wasu ba to da ni da wannan gobe da za a yi kada ya yi abu ya bari a yi haukan shi ba na wani wannan magana ne ba wajen na damu ba amma bisa gaskiya komi mukaminka wata nan sai ka shigo a kuma da kai ne na ba da misali da kaina ne ni na yi da sami da shida yau shekara ta hudu da amma da na shigo nan yau cikin ikon Allah ba a san ma na zo ba ba ga ya cancanta a ma tebur ba to shi ba wata nan haka wanda ya faru da aka kai ya ɗauki wannan mukami a matsayin mukami na dindindin ba haka bane da haka dole ne ya kamanta gaskiya ya faɗi gaskiya ya yi adalci kuma ya yi tausayawa ga ma'aikata na su idan ana ba bashi iko ya yi haka to zai kuma wannan mukami lafiya lau kuma ya koma gidan shi ya zauna lafiya lau mutane na yabonsa 'yan uwa na yabonsa don jin daɗin abubuwan da ya aikata ya fito daga gida gida na kirki gida na masu ilimi kamar yadda profesa ya yi shi nuna ba a faɗi yi shi guda ba dr bello aliyu na abu shi ne kuma fara faɗa ba cikin su duk mutane ne wanda ba sa son su ana wuce da gauri wannan humbleness ne yana da kyau kamar yadda musulunci ya koya mana shugaba ba a son yayi ɗau da gudu shi wani abu to balle shi zama ma'aikata shi shi zama ma'aikata sirrin zamani bawa ne na mutane kada ya zai sa kai ne daidai da masu mukamai na siyasa shi sirrin ne kada ya mace da wannan duk abin za a yi ya faɗi gaskiya ta sabilin da zai taimaka ma gwamna zai taimaka ma gwamnati da fatan allah ya ci gaba da taimaka wa wannan jiha shi kuma ya ba shi kan ɗaukar wannan nauyi da aka aza shi yau wanda insha Allah wajen ci gaba da yi bisa ga nasara a lokacin Allah kawo ƙarshen abu Allah ya taimake mu Allah ya ɗan zamfara stage don Ƙur'ani da tsarki. Cewar ba da shawara abu ne mai mahimmanci daga rayuwar al'umma. An gayyaci mai martaba sarkin katsinan Gusau, Alhaji Dr. Ibrahim Bello, domin ya gabatar da nashi nasiha da kuma shawarwari. a kan sabon shugaban ah, na jihar ta Zamfara, inda mai martaba ya suma kamar haka. da ya yi shawara shi aka ce in bada ina ganin duk wata shawara da zan bada an riga an faɗe ta sai dai in yi abin da bature ke cewa representation na ɗaya shawarar da zan baka ɗaukar samun shi ne ka riƙe Allah wanda duk riƙe Allah sai Allah ya riƙe shi domin ba don ka yi ba ba don ku ba ka ta kawo nan ba tsarin Allah na biyu ka zama mai adalci da kowane ma'aikacin gwamnati ko ka ba, shi ko baka san shi ba idan dai wani abu na shi zo a hannunka to a yi mashi adalci kamar yadda duk maganin maganganun da a kanka maganganu ne na rikewa kuma na jin daɗi kuma na alfahari da ne na uku ka duba ka ga jama'a da suke wurin wasu suka amma saboda samun labarin da suka yi da irin abubuwan da kake na alkhairi da jajircewa ka shi yasa da maza da mata kowa su da kai su saboda ina kira gare ka da ka riƙe waɗannan abubuwa ka yi su kuma a sa tsoron Allah gaba kuma ba ta yi wa kawa kowa da yake amma ka yi ƙoƙari ka yi abin da ya dace domin da yau ka fi na Allah போதும் பாலிஸ்டின் செய்கிறார் بيتكلمتني ما يدري لأن أظن أن أتفق إلى ذلك أظن أني أنا أظن أفعل في كبير نجد العالم وأن تعيش ذلك كاي كذا كاي كذا كاي كذا وأي مكاني أجانب عليه ومن كساها كل أجسام riga ta kawo ga gwamnan jihar Zamfara wato Dr. Dauda Lawan Dare wanda ya samu wakilcin kwamishinan ilimi na jihar wato Malam Malam Wadatau Madawaki. Wa mai komai wanda ya zarce mu da rayuwa ya ba mu yantacciyar lafiya ya kuma haɗa ma wannan dandali mai albarka domin karrama wannan uwa namu aka makarin Allah ya bashi. ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mai martaba sarkin katsina gusau alhaji dr ibrahim bello ofr masu martaba iyayenmu manyan sarakunanmu wayanda suka hada da sarkin mafara sarkin kawar na mona sarkin gumudu sarkin kwatarkwashi sarkin yanyoto da kuma masu girma sauran sarakuna hakimai da dagatai da suna halarci wannan gagarumin buki na walima limanin babban masallacin juma'a na kusau alhaji liman muhammadu alhaji da sauran limamai na juma'a na masallatai daban-daban da kuma malamai wanda suka halarta wannan hidima wanda ake karramawa shi kansa ma'ana shugaban ma'aikatar jihar zamfara barista ahmad aliyu liman da tsofaffin shugabannin ma'aikata da suka halarci wannan gagarumar kadamawa manyan kwamishoni da jami'an gwamnati da ke halartar wannan walima ahalin gidan liman muhammadu dukko a ashafa yan uwa abokai masoya da masu fata alkhairi na nesa da na kusa zuwa ga shugaban ma'aikatan na jihar al'umma maza da mata yan jaridu da sauran mutane da suka nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin da yi ma gwamnan jihar zamfara dr daura lawan dare na tsaye a nan domin bayyana da yi na ganin Allah ya nuna mana wannan babbar rana wanda aka shirya karamawa zuwa ga shugaban ma'aikata na wannan jiha ta mai albarka ma'ana jiha zamfara ina so in tabbatar ma al'umma na jiha zamfara baki daya da su sani cewa wannan nake da aka yi wa shugaban ma'aikata na jiha zamfara ba da sa abin a liman ba wani ayyuka bane don son zuciya ko don rasawa ko don ra'ayi a'a an yi ne domin ganin ya cancanta a naɗa shi a wannan matsayi saboda ya sadakarwar aiki yana da hazaƙa ga kuma cewa a cikin aikinsa kamar yadda tsohon shugaban ma'aikata wanda ya yi mata jawabi gaba ya tabbata a kan cewa ya yi imani da sanin cewa hasikin mutum ne jajirtacce ne mai iyo ne kuma ya san makama aiki don haka wannan ne wannan gwamnati ta ga ya cancanta ta nana shi a matsayin shugaban ma'aikata na jihar Zamfara. A gwamnatance muna da kyauta fahimta. cewa in allah ya so yadda yarda shugaban ma'aikata zai yi amfani da waɗannan baiwaiwaki da allah ya bashi domin ganin cewa ya ciyar da al'ummar jihar zamfara musamman ma'aikata da kuma ma'aikatu a jihar zamfara gaba domin ganin cewa an samu ingantaccen al'umma wanda za ta taimaka a cikin jihar zamfara gaba insha Allah. Don haka a madadin shi kan shugaba muna godiya ga iyalan gidan ne muhammad tuntun ashafa a kan shi da wannan babban gafa wanda suka yi domin ganin cewa an karama wannan a shugaban ma'aikata namu na tasarfara haka kuma ina godiya ga dukkanin al'umma da suka karrama wannan gwamnati domin ba wai an karrama barista ahmed aliyu liman bari ba kuma an karrama a iyalan a gidan liman muhammad na ashabu ne an karrama gwamnatin jihar zamfara ne don ganin cewa ta yi abin da ya cancanta kuma ta adaba kare akan yadda ya dace to haka muna godiya ga al'umma baki daya da suka yi muna wannan karramawa suka zo suka tattaru domin ganin cewa sun kawata wannan biki ina kira ga ma'aikatan jihar zamfara gabaki da wasu da su sani cewa an kawo mutum wanda zai iya yin jagoranci domin a shirya mu gaba to haka su ba shi haɗin kai su ba shi goyon baya su tabbatar da cewa duk abin da ya kamata a yi an ba shi ingantaccen shawarar da za ta sa ya aiki ɗari na jiran lau kuma ya ƙare na jiran lau da ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bravo Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙa wannan wurin da kuke tare da ita hannuwanta domin ganin an ci gaba da tafiyar da abubuwa da su ce da al'ummata a gaba muna kira gare ku a ci gaba da yin addu'a da ganin cewa an ci mu nasara a kan abin da aka gabatarwa muna kokarin a subhanahu wa ta'ala ya yi riko da hannun wannan gwamnati namu da jihar Zamfara a Dr. Dauda Lawal Allah subhanahu wa ya yi riko da hannun ya mutu ya yi mana jagoranci ya sanya albarka a cikin gasar fara Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kwanciya hankali da zama lafiya a cikin wannan gasa Allah ya inganta rayuwar mu ya ba mu ikon kuma da dukkan abubuwan da aka alƙawarin ta ma kuma jasa fara domin ganin cewa da ta ta farfaɗo ta tashi da tsawonta ba haka a madadin dubbata mafa a daura ina godiya da yanku wasu alaikum wa rahmatullahi kammala jawabinsa ke da wuya sai aka gayyaci Liman Muhammadu ɗan Alhaji Sambo domin ya gabatar da nashi jawabi da kuma hannunta wannan gagarumar kyauta da za a ba shi Ahmad Liman. Assalamu alaikum ah, wannan ta gidan Liman Muhammadu Faɗa wannan duniya ta yi tasiri na alkur'ani mai girma domin ƙoƙarin shi ahmad ali liman da cewarsa kuma da muka sani yana da cikin makaranta alkur'ani sannan ya sabanta alkur'ani tun lokacin ina yaro ɗan karami wanda yake ta wancan lokaci duk ta wata shekara bakwai zuwa shekara ta to bai shiga layin boko ba sai da fara wato abin da ya sanin ilimin ko gida gida ya fashi saboda haka duk inda sallah ta sarrafa wani shugaban ma'aikata ba na jihar zamfara wato ko shugaban ma'aikata najeriya an ka zo an kai taro to hana aliyu za a gabatarwa domin shi gabatar da wannan sallah matsayin shi ɗan liman jikan liman tattakunan liman tattacin liman tamushin liman wannan yan abin wato ya gada kamar yadda an ka sani a cikin alƙur'ani kan wato karatun da shi aka rabu ya mana ya karanta mana wawarsa Sulaiman da Dawuda saboda haka limanci ga shi ana aliyu liman gado don kuma an gadi manzanci annabi Sulaiman ya gadi annabi Dawuda saboda haka a yau Ahmad Aliyu Liman ya la ta iman don saboda wannan matsayi da Allah ba shi kuma muna roƙo Allah da wannan sarki su sa wannan matsayi da Allah ba shi ke ma da shi a cikin rayuwarsa albarka da barka da Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka yanzu ah, na ba a da dalila ko wannan Qur'ani ne irma kuma wannan kyauta da zuriya kidan ne fa محمد يفقد عن شفاعة التمدى والسلام عليكم ورحمة الله Your Excellency, when I compare Thank you. ta ayyukan ka da ya kamata kai kuma ya kamata ku yi Alhamdulillah May Allah subhanahu wa ta'ala make you a figure of reference, a channel of blessing, a symbol of emulation, and a celebrated achiever. And giving this day, 2nd September 2020. Bayan miƙa kyautar Alkur'ani mai girma da kuma kyautar da shi kan shi wanda ya samu wakiltar gwamna a wurin walimar, wato Malam Wadatau Madawaki ya yi, sai aka gayyaci shugaban ma'aikatan domin ya gabatar da jawabinsa a gurin taron kamar haka. ولا حول ولا قوة na godiyata ga dukkan ilayen jama'a da suka taru kowa da a suna da kuma amma duk aka ajiye ko abubuwan da ake wasu suka wani makarantu suka zo kamar na sa akwai malamin da zai yana karatu ya mala akwai su zo ya wani makaranta ya zo akwai irin su da yawa da su zama makarantu akwai sarakunan da su suka gano duma sarautinsu akwai yan kasuwan da suka gano kasuwanci akwai yan da suka ɗauko daga littattafan da

liman umarin dikko na ashaba sun zuriya ashabawa na wannan yanki allah ya saka wannan birnis waɗanda suka tsara wannan tun daga shugaba a cikin gidanmu liman muhammadu sama haji da sauran yan uwansa uwayen da yan bena a da kalli na wannan taro don a ga nasarar wannan al'amari ina godiya Allah ya saka da hannu Allah ya biya ku da aljanna da gaus sauran duk yan uwa waɗanda suka zo da na cikin yi a gidan malam duka da a shafa da malam sassa da a shafa da sauran gidajen nan da cikin kusurwa da sauran su garuruwa Allah ya saka da kowa Allah ya alhaƙiƙa na yi farin cikin wannan taro aka nuna mun kauna ba zan mance ba akwai wanda ba ya shigo yana wani aiki aikin yaro akwai alhaji musa salaha sallah ya yi yanki da mutum da yake ya zo da ya shigo da abu Allah ya saka da shi alheri na gobe kwarai da su jama'a to duka ina godiya ina godiya ga kuma kira ga al'umma zan ba da sako ba mai nauyi ba cewa jama'a mun daina yadda muke ci a cikin wannan ina son ina da wani in kira al'umma cewa duk abin da za mu duka abin da za mu ji kuma tuni ne ne ke muna cewa kuma mana su wani wata wallahi duk matsalolin da mu fuskanta saboda mun juya daga abin da Allah ya makasudin da aka kawo da cikin wannan duniya shi ne muka juya mishi muna ne kuma wata ma'ana wata Allah nan ta kowane fanni kowa kake ko ma'aikaci ko ma'aikaci ko ɗan siyasa ko basarai kowa kowa duk fannin da kake ai an cire ibadat duk ta hanyar da kana inganta rayuwarka kana inganta rayuwa al'umma in ka tsara gaskiya adalci da riƙon amana amana da aka ba kowa ya rike ta ya saukar da ita gwargwadon hali da aka ba shi iko ya rike cewa ba zai ba da dama a haɗa bakin shi a cuto ba ko a zalunci to insha Allah muka rike abubuwan matsalolin mu za su zai to kuma ina kira gare mu mu koma ma Allah subhanahu ta'ala mu gani cewa shi abu da Allah ke fanta tunda Allah magana shi ba inda Allah ya fanta ba magana da wasa ko da wani magana tunda Allah subhanahu ta'ala yake yana yi ne a kan hujja kuma a kan ya shirya da mu a kan hanyar da ya kawo wannan ya samu ta wani wannan su kowa ya ji ya yi mutum kuma kowa ya jima ya nazari da ya cewa ya sa wannan zabuwa wannan azaba ta kuma halin da muke ciki ne kawo mana wani abu mun jima ne daga siratin Allah subhanahu wa ta'ala ya zama mu su tuna da nake ga ɗan uwana na mai juna mai juna nasiha cewa kowa ya kokari ya gyara tsakanin shi Allah subhanahu

sai zama kowa ya diba in mu gara gara da dukkan Allah subhanahu wataala mu gara a tsakanin junan mu to Allah ko kuma ka gyara shi ma Allah zai gyara yadda Allah subhanahu wataala na roƙon Allah da muna gafara da muna afuwa da muna rangoji a kan cikin halin da muka samu kai Allah ya yi wa wannan asibu da suka rage ne Allah ya mamaye da zama aminci da nasuwa da walwala da kawai Bayan shugaban ma'aikatan na jihar Zamfara ya kammala jawabinsa da nuna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ga ɗimbin magoya bayansa da kuma mutanen da suka samu halartar walimar. sai aka gayyaci Alhaji Batura Umar sambu tsohon spika na jihar Zamfara, domin ya gabatar da jawabinsa. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana da murna da aka bashi. farko na yi mamaki ba a Hare Krishna, Hare Krishna. Amma abu liman ya riga ya bayani professor abu liman cewa ire-iren da ya kamata a ba. Wanda suka san Ahmad kun bayan tashin shi da karatun shi da shi. To ina ganin a bada Amma